suna cewa ba za ka iya kirga duk matakan da ka ɗauka rayuwa ba amma wannan shine kawai matakan da za ka iya dogara da shi har tsawon rayuwarka domin samun kyakkyawar makoma ɗauki mataki zuwa jami'ar future a masar